الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما ليس فإذا عرض للآقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران أمر علمي وأمر عملي فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له ما ليش فإذا عرض للآقل أمر إذا ولا الأمر يبجل وبهنكلي bayan ya faɗa masa wacce ka'ida ta cewa hankali da shari'a sun gino a kan tabbatar da maslaha da cikata da kawar da barna da karanta ta ya ce to don haka duk sanda wani al'amari ya bujuro wa mutum mai hankali ya rafi maslahatan wa mafsadatan yana ganin ta wani bangare akwai maslaha a ciki ta wani bangare kuma akwai barna abu ne ta wani bangare ya kunshi maslaha ta wani bangare kuma akwai barna a ciki to waje ba alaihi amrani to abin da ya wajaba kan shi wannan mutum mai hankali abu biyu ne abu na farko amrun ilmiyun abu ne na ilimi abu na biyu kuma a aikace abu na farko na ilimi shine tsalabu ma'rifatir rajihi min tarafai al-maslahati Shi ne kalli wannan abun ta fuskar barnar maslahar da take ciki da kuma ta fuskar barnar da take cikinsa sai ya bincika dan ya gano wanne ne ya fi rinjaye ya fi yawa maslaha ce tafi yawa ko barnar ce tafi yawa wannan shi ne abin da zai yi a ilmanci ya yi bincike a ilmanci ga abu ya bujuro mun ta wani bangare idan na kalle shi akwai maslaha ta wani bangaren kuma in na kalle shi akwai barna to abu na farko da zan fara yi shine in bincika ta fuskar ilimi in gano wanne ne ya fi yawa cikin abubuwan nan biyu maslahar ce ta fi yawa ko barnar ce ta fi yawa idan mutum ya yi wannan ya gano wanne ne ya fi yawa maslaha ta fi yawa ko ya gano ɓarnar ta fi yawa to kuma sai ya zo ya yi abu na biyu a aikace shi da yake fa'iza ta bayyana lahun hano idan ya gano wani ɓangare ne ya fi rinjaye maslaha ta fi rinjaye amfanin da ya fi rinjaye ko ɓarnar ta fi rinjaye to in ya gaba wannan wajaba alaihi isarul aslahi lahu to wajibi ne ya zaɓi abin da ya fi zamanto masa maslaha wata ya amfani gare shi saboda haka yayin da ya gane cewa maslahar ce ta fi yawa amfanin ne ya fi yawa barnar akwai ta amma kaɗan to wajibi ne ya zaɓi ɓangaren wannan maslahar idan kuma ya gane cewa barnar ce tafi yawa amfanin kaɗan ne to wajibi ne ya zaɓi kauce ma wannan abu domin shi ne maslaha a kansa to shi ne malam akan wannan sai ya gina matsalar da yake tattaunawa ta begen wasu abubuwa da suka shafi maza ko mata ko maza bege mara kan gado yace wa min al-ma'lumi annahu laysa fi ishq as-suwar maslahatun diniyyatun wala dunyawiyya abin sananne ga wanda zai sa begen wani abu a zuciyarsa wata ce ko wani ne bege na banza da wofi babu wata maslaha a cikin wannan babu maslaha a addinance babu maslaha a duniyance بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة بل ما مرنة تكي تكي أعدينا تكو مرنة تكي تكي مرنة أدونيا تكي ننكم بننكم أبن لأكي قدرا وأسامو أتكي لنا مصلحة كإنا مرنة تفيوة شيني ما ليتي وذلك من وجوه مرنة تفيوة za ka fahimci cewa ɓarnar ta fi yawa ta daga fahimtar waɗannan fuskoki da zai ambata fuska ta farko a haduha al-ishtighalu bi hubbil makhluqi wa zikrihi an hubbir rabbi ta'ala wa zikrihi فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له yayin da mutum ya cika zuciyarsa da san wani ko san wata to wannan zai sa ya shagalta bi hubbil makhluqi ya shagal ya shagalar da zuciyarsa da san wani mahaluki da ambatan wani mahaluki ya manta san Allah subhanahu wata'ala da ambatansa saboda haka wannan san zai wato kawar masa da san Allah ba zai tunanin san Allah ba faɗar wannan da ambatan wannan abin da yake so zai zan koyaushe a bakinsa ba ambatan Allah ba in ma yana ambatan Allah to sai ka samu ambatan Allah yana ta ja da baya yana karanci tunanin abin da yake so shine kawai yake ainihin hawa a zuciyarsa idan za ku haɗu da shi to babu abin da zai so ka yi masa maganar abin da yake so in ya zauna ba shi da taɗi ba shi da hira sai wannan abin da yake so ya kwanta bacci da tunanin wannan abin zai bacci a cikin bacci su ne mafarkinsa in ya tashi su ne farkon addu'arsa ta tashi daga bacci sau haka gaba ɗaya rayuwarsa ya lalata ta kaga da ana ganin shi yana kazar-kazar cikin harkar kasuwancinsa komai ya tsaya ba zai fita kasuwa da wuri ba in ya fita kasuwar ma za ka ga cewa gaba ɗaya hankalinsa baya tare da abin da ake yi a kasuwar hankalinsa yana can wanda wani abin ba abin da ke tunani saboda haka gaba ɗaya tattara rayuwarsa ya yadda da ita kan wannan abin duka to kaga wannan akwai cutarwa cutarwa ko mai yawa duk abin da zai kawar da tunaninka daga Allah daga san Allah ka je yana cewa idan zan samu abu kaza ko me zan yi haka za ka je ce ko me zan yi ba to duwar abu da za a sa shi zai yi inda har abin da yake so zai samu to kaga zuciya ta lalace zuciya ta lalace to shi ne ma da yake fala yastami'u fil qalbi hada wa hada san Allah da abbatan Allah da san wani Allah da ambatan shi ba za su taba haduwa a zuciya ba illa wa yaqharu ahaduhuma sahibahu sai dai ya ya rinjayi daya kana son Allah kana son wani abu kuma ba Allah ba don a zuciyarka kana son Allah kana son kai kuɗi kai babban gida babban mota kuma kana son Allah da manzansa to waɗannan abubuwa duk sanda suka haɗa zuciyarka sai ɗaya ya murkushe ɗaya ko san Allah da manzansa da ranar lahira su fi ƙarfin wannan abin da kake cewa kana so na duniya saboda haka ya zanto ko me zai bujiro maka a wajen neman wannan abin in ya ci karo da san Allah za ka watsar da shi to kaga san Allah da manzansa da tuna ranar lahira shi ya yi rinjaye a zuciyar ko kuma shi wannan abin da kake so san shi ya yi rinjaye ya zaman da za a bijiro maka da wani abin da ya ci karo da san Allah da manzansa ya ci karo da umarnin Allah da manzansa za ka iya sa kafa ka taki san Allah ka take umarninsa don ka cimma wannan abu to ya nuna cewa wannan san ya rinjaye akan san Allah shi da yake cewa fala yajtami'u fil qalbi hadha wa hadha haza na farko yana nufin san Allah da ambatansa wa da san wani Allah da ambatansa illa wa haduhu masu sahibahu sai ɗaya ya rinjaye daya ya murkushe daya wa yakunu sultan wal ghalabatu lah wanda ya rinjaye ya murkushe shi kuma zai zanto da iko kuma rinjaye ya zanto a hannunsa da wani ya zo ya kara da wani ya kai shi kasa to shi ne mai rinjaye kuma shi ne mai faɗa a ji saboda ya kai abokin kara wata kasa to haka nan waɗannan abubuwa guda biyu da za su santo a zuciya lokaci guda wanda ya rinjaye shi ne zai jagoranci kuma shi zai jagoranci zuciya daga nan kuma dukkan wani umarni da gaɓoɓi suke karɓa za su karɓa daga wannan jagoran saboda haka ka tsaddara san Allah da manzansa da ya rinjaye da haka umarnin da zai fito daga zuciya ga sauran gaɓoɓi umarni ne mai kyau umarni ne mai kyau umarni da ke cike da biyar Allah idan kuma kin Allah ko kuma san wani Allah shi ya yi rinjaye da san duniya da saɓan Allah to a ita ma abin da zai rika fitowa daga zuciya na umarni ga sauran gaɓoɓi zai zamo daidai da wannan abin da ke cikin zuciya shine ma'anar faɗar a sallallahu alaihi ala inda fil jasadi mudgha idza salahat salaha al kulluhu wa idza fasadat fasada al kulluhu ala waliyar al ɗaukar nan da take cikin jiki idan ta gyaru duk jiki ya gyaru idan ta lalace kuma duka jiki ya lalace annabi ya ce ita ce zuciya to shi ne ya ce to kaga ashe idan har zai zanto ka kwallafa kanka da gegen wani abu irin wannan bege marar ma'ana marar kyau to babu shakka kana kokarin ka yi sadaukar da san Allah da manzansa ne daga zuciyarka kana kokarin ka fitar da su ne daga zuciyarka kaga barna ce ba karama ba الثاني أبو نبي عذاب قلبه بمعشوقه عذاب قلبه بمعشوقه wannan abin da yake so zai kuma ta'azabtar masa da zuciyarsa domin duk abin da ka kwallafa ranka da shi a kansa kuma ya zanto ba samu za ka yi ba to azaba ce za ka yi ta sha zuciyarka za ta yi ta ƙuna za ta yi ta tafarfasa ga abin kana ganinsa amma ya fi ƙarfinka ba yadda ka iya to ina maslaha take ana babu wata maslaha ce fa inna man ahabba shay'an ghayra Allah uzziba bihi wanda duk zai kwallafa sansa ga wani Allah sai an azabtar da shi da wannan abin da yake so in ka kwallafa kanka wato sanka ga 'ya'yanka ko ga matarka ko ga dukiyarka to sai ka ga wannan abin da kake so kuma ya zama maka azaba inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun to wala ta'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyarsu da ƴaƴansu su baka sha'awa Allah ne yake nufin ya azabtar da su wannan dukiyar ya azabtar da wanda su da wannan dukiyar da wannan 'ya'yan saura ka tarin dukiyarsu da tarin ‘ya'yansu kansu baka sha'awa za su zamo musu azaba tun a duniya to haka nan duk mutumin da zai kwallafa kansa ga wani abu san shi ya wuce iyaka ya wuce geji to sai kaga wannan abin kuma ya likide ya zamo masa azaba yana ji yana gani zai tazurtar da shi ما ليتي فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد تيلا سينيكا وإن بيتوتي فما في الأرض أشقى من محب إن وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باتيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي فما في الأرض أشقى من محب الدنيا باب وندي كي تابي وانا لا لا شوى كمر وندي كي كده سويية أزوج يسع وإن وجد الحوا حلو المذاك كودا فوانا سويية لتازم ما سينا جن زهك انت يلا جن داد انت أزوج أرنسا amma tun da ya cika zuciyarsa da wannan soyayya ana nufin soyayyar wani Allah soyayyar abin da ba zai kusanta shi da Allah ba abin da zai raba shi da Allah to duk wanda ya cika zuciyarsa da wannan yana son dukiyarsa yana son ƴaƴansa yana son matarsa matansa yana duk waɗannan abubuwan su cika masa zuciya yana son mulkinsa da kujerarsa da waye ɗinsa in ya zanto sun rufe masa ido ko da kuwa yana jin daɗin wannan abu da yake so yana fantamawa a cikinsa ya ce to babu wanda ya kai shi taɓewa da lalacewa a duniya tarahu bakiyar fi kulle hili za ka same shi idansa cike da kuka da hawaye a koyaushe makafata furkatin yana tsoron wannan abin ya rabu da shi A aulish ya ko kuma in bai samu ba yana begen samunsa wanda kuma shi ne abin da yake faruwa idan yana tare da abin da yake so san abin ya rinjaye a zuciyarsa to kullum kuka yake yi ma'ana kullum a tsorace yake yana kukan zuci ranar da zai rabuwa da wannan abu ranar da zai rasa shi ko kuma in so yake bai samu ba kullum kuka yake ya rasa abin da yake so kaga cikin azaba yake fil halai ne sawa'un ya samu kukan rashi yake yana tunanin rasinta ko kuma bai samu ba kukan ya rasa yana tunanin da zai same shi fa yabki inna aw shauqan ilayhi ababan nan da ke tare da shi ko waɗanda suke tare da shi yana san su duk sanda suka yi masa bisa, bai gansu sai ya sa shi kuka saboda ba sa kusa da shi wa yabki indana in kuma sun matso kusa da shi sai ya kama kuka hazaran firatu yana tsoron rabuwa da su fataskhanu aynuhu inda al-firaq yayi yayi kuka idan sai yayi zafi saboda zubar da hawaye yayin da suka rabu wa taskhanu aynuhu inda talaqi bayan haduwar ma kuma kukan ba zai mushe ba har idan nasa su yi zafi saboda haka ma da yake wal ishku irin wani mummunan bege وإن استعذبه العاشق قولا شين ممولا بيجن ينا جدا ننسى أرنسى هناك وإن استلذه وإن استعذبه العاشق فهو من أعذاب عذاب القلب قولا بيجن ينا جدا إن أبن نبيك بيجي سيديكما أنا قلت كما في جرمان أذاب الزوجيا الزوجيا ذاك تأذب توالي وأنا أمو shi ya duk wanda ransa ya kwallafa shi ya zato tunaninsa gaba ɗaya ya tattara shi akan wani abu ba Allah ba to sai dai kawai ka hango shi kai marmari daga nesa amma a ransa shi ya sanya yake ji shi ya sanya yake ji da zai bude maka zuciyarsa sai ka tausaya masa a zahiri gani kake ya haya ruwan ya haya gadar shi tashi ta yi kyau amma shi ya san da yake ciki shi ya san ɓacin rai da zullubi da yake fama da su kullum cikin zullubi yake yanzu wanda ya samu matsayi a irin gwamnatocinmu na ƙasashenmu da in aka samu matsayi za a yi ta kwasar dukiyar al'umma ba ji ba gani nan da nan mutum ya yi ƙazamin arziki cikin ɗan lokaci ɗan gani shi ma da kansa ya san cewa kowa ya san arzikin nan nashi ba na halal ba saboda ai albashinsa sananne ne amma ga shi nan ya mallaki gidaje kuma kullum cikin mallaka yake filaye ne motoci ne kadarori ne abin nan shiyoyi ne a cikin bankuna da waye da waye to in yana kan wannan mulkin yana cikin wannan daular hankalinka a tashe ke ranar da za a ce ba shi ba kuma dole za a ce wata rana ba shi in ba don haka ba da shi ma ba zai hau ba don wani ne a kai shi ma ya hau saboda haka tunaninsa kai ne baka sani mutum kuma na ne ga shi yasa za ka kamar su yi hauka kudin da ya sa ta zai fito ya tarabawa a ce ya yi kyautar biliyan ya yi kyautar biliyan 500 ya yi kyautar yana son su ba ba ya so ba amma tunanin kada kujerar ta ce masa yake sauraka yadda za ka kashe naira dubu ɗayan dubu biyu kwanta ka yi bacci cikin sauƙi ba tare da ka damu ba shi zai kashe wannan biliyan ɗin amma ba zai bacci mai kyau ba zai bacci mai daɗi ba saboda haka ya ce wal ishku wa in ista'azaba hul ashiku fa a zabin abu ne da yake azabta zuciya ba kaɗan ba a salisu abu na uku an أن العاشق قلبه أسير في masu معشوقه mai wannan mummunan soyayyar mai mummunar bege din nan zuciyarsa fursuna ce a hannun wanda yake so ko abin da yake so ya hawa hawana wannan abin da yake dege yana ɗanɗana masa wulaƙanci walakin li sakratul ishq sai dai saboda wato eh, magagin begen da yake ciki magagin giyar begen da yake ciki la yash'uru bi musabihi ya jin musibar da yake ciki saboda haka zuciyarsa ba a hannunsa take ba ba shi yake sarrafa zuciyarsa ba zuciyarsa tana hannun abin nan da yake so abin nan da yake so shi yake sarrafa zuciyarsa shi yake tuka zuciyar kuma tuki irin na ganganci tuki na ɗanɗana masa azaba kamar ka ba wani mugu abin hawanka mai maka hasada kaga duk wani tudu da rami da gangara shiga zai tai kafafuwan su balle waye balle ba abin da ya so. to haka wannan abin zai rika ɗanɗana masa azaba da wulakanci amma kuma baya ji saboda mai saboda yana cikin magagin begen san abin haka baya jin wannan wulakancin da ake masa runan wanda ya sha giya ya bugu ya zo na tamfilan giya don an zage shi ko an gaya masa bakan magana ko ubu ba abin da zai shalle shi ba zai ji ba saboda yana cikin maye yana cikin to haka nan shi ma wannan saboda mayan wannan abin da yake duwulatsancin da yake sha ba zai ji ba فقلبه كعصفورة في كف طفل يصومها حيام الغداء والطفل يلهو ويلعب zuciyarsa za ta zanto kamar ɗan tsuntsu ne ƙaramin tsuntsu irin bairu ɗin nan ɗan ƙaramin tsuntsu a hannun yaro ƙarami yaro karamin na yana matsar wannan tsuntsu shi yaron yana ta dariya yana ta wasa amma tsuntsun yana shan azaba ya dauki hanyar halaka amma shi yaron ko a jikinsa ba haka zuciyarsa za ta zanto a hannun abin da yake so haka zai tinga matsan zuciyar shi kuma bai san abin da ake yi ba fa ashiq aishu al mai irin wannan makauniyar soyayyar rayuwarsa rayuwar fursuna ne da ake ɗaure da sarkoki da Rayuwar rayuwarsa haka take rayuwa ce a daddaure saboda yana tafiya ne a kan turbar da abin da yake so ya tsara masa ba turbar da shi ya kamata ya bi ba wa aishul khaliyi wanda kuma baya tattare da irin wannan makauniyar soyayya shi da alkhali rayuwarsa aishul musayyadil mutlaq rayuwar kake da yanci saboda ka je duk inda yake so ya kwanta duk inda yake so ya wa fil ardi haifu sha fal ashiku kama qila shi wannan mai makauniyar soyayyar yana nan kamar yadda ake cewa talikun bi ra'ayi al-ayni wa huwa asiru عليل على قطب الهلاك يدور وبيت يرى في س الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور طليق ب ر أ ي ا ل أ ي ن ايدو غنم ايدو سيك غنش كمسك التيني مي انشي مي مي لا ماني يو ينا نم غوبينا تشن يو ينا نيجيريا غوبياتا في امريكا جيبياتا في انجليزي ياتا في ايناني ياتا في ايناني آه. غنش كمر افكيكينا ونوال ولا ايدو كتي غنم هكا اما وهو اسيرو a ɗaɗɗaure duk inda zai fita da ya ji an fara ƙwanƙwasan kujerarsa zai ga ya dawo eh, don abin nan da ya ƙwallafa wa sansa makauniyar soyayya ana taɓo shi za ka shi a ido kana ganin shi kamar sakakke yana yawa yadda yake so amma wa huwa asiru amma fursuna ne a lilin halaki ya duru mara lafiya ne an dora shi a kan ginshikin halaka yana jujjuyawa amma bai sani ba wa maitun matacce ne yura fi suratul hayyi ghadiya ana ganin shi yana kai kawo matacce ne gawa ce ana ganin sa kuma yana ta kai kawo kamar bai rai amma fa matacce ne وليس له حتى النشور النشور هل القيامة تتاشي شي بذي تاشي لك وانا متوابا في الوقت اللي القيامة تتاشي سنني سنة شي ماذا أتاشي شي لك شكو وانا متوابا أخو غمرات داع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضوره أخو غمرات يرى تكين ما جا جمعي نوى نن أبن بيكي سو ضاع فيهن قلبه زود يسا تارغا تابجي أشكو وانا بيجي نوى نمعي نو falaita lahu hatta al-mamat huduru har mutuwa ta zo hankalinsa ba zai dawo jikinsa ba ba zai dawo masa jikinsa ba har sai ran da mutuwa ta zo sannan kuma abinda ake gaya masa zai fara ganin shi ɗaro ƙarara duk waɗannan duk wani magana da ake masa da nasiha da faɗar gaskiya da jan hankali ba zai gani ba sai mutuwa ta zo ki fa kashafna anka difa'a fa basaruka al-yawma hadith za mu yaye maka abin da yake shamaki abin da ya rufe maka ido a yau ganin ka tar yake amma wannan lokacin mutuwa lokacin da babu kuma abin da zai amfani shi ya riga ya bar wato da ake cewa an bar mai cikin ranar eh. to haka zai samu kansa to kaga wannan ba karamar barna ba ce in ka kwatanta ta da maslahar da take cikin wannan abin da yake makanta soyayya makauniyar soyayya in ka kwatanta da maslahar da take ciki da wannan barnar da take ciki ina za ka haɗa su abu shakka inda hankali za ka cire wannan makauniyar soyayyar daga wannan abin da kake yi wa makauniyar soyayya mala ya ce rabi'u abu na hudu annahu yashtaghilu bihi an masalihi dinihi wa dunyahi wannan abin da yake so zai ɗauke masa hankali daga abin da yake maslahar ci ta addininsa maslahar ci ta sa. falaita shay'un adya'u li masalih ad-din wa ad-dunya min ishq suwar babu abin da yake lalata maslahar mutum ta addininsa da ta sa, kamar san waɗannan abubuwan soyayya mata ne ko abin nan soyayya makauniya ko soyayyar da take ta saban Allah babu abin da ke lalata mutum maslaharsa ta duniya da maslaharsa ta lahira maslaharsa ta duniya duk za ta zama a tafarkwace takwarkwace ولا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا kada ka bi san zuciyar wanda muka gafalar da shi muka rabkanar da shi baya tunaninmu kakkabi abin da yake so wata ba a hawahu ya bi son zuciyarsa Allah ce kana amruhu furta al'amarinsa duka ya tabbata a takwarkwace a lalace inda zai bar tuna Allah ya bi son zuciya to komai nashi zai takwarkwace ya lalace la duniya wala addini shi yasa zaka ga duk shugabanni na ƙasashe da ake fama da yaƙe-yaƙe ko da talauci ko da abin nan za ka ga cewa rayuwar da suke yi la a duniya a kamo wala duniya amaru wala al'ada a kasaru ba su raya duniya ba su kuma karya abokan su ba yanzu ka duba larabawa da rikicinsu da yahudawa akan kudus sulun musulmi da yahudawa akan kudus za a ga cewa duk gaba ɗaya abin da suke ta yi har yanzu babu wani abu da suka raya na duniya kuma har yanzu babu wani da suka kai ƙasa daga cikin abokan gabansu saboda mai saboda sun bar abin da zai raya musu zuciya tun farko ba sa san maganar addini ba sa san a gaya musu Allah ba sa san a gaya musu annabin Allah ba sa san a gaya musu gaskiya ba sa san a gaya musu musulunci kawai abinda wasu suka yi musu ibla'i shi suke bi mala yace amma masalihu ad-din fa innaha manuqatun bi lammi sha'ati al wa iqbalihi ala Allah ce ita maslaha ta addini ta ginu ne akan mutum ya tattaro zuciyarsa gaba daya ya mai da al'amarinsa ya koma zuwa ga Allah subhanahu ba ta yadda za a yi ka cimma wata maslaha ta addini sai ya zanto zuciyarka gaba ɗaya ka tattara ta ka da ta ga Allah sanan ne za ka cimma maslahar ka ta addini wa isku suwa san kuma waɗannan abubuwa da su a azabu shay'in tashkitan wa tashkitan wa tashkitan lahu ya fi komai ya galgala zuciya da ainihin raba ta da Allah subhanahu ta'ala ya fi komai wato tarwatsa zuciya da ya galgala ta da to ba za ta haɗu guri guda ba to kaga kenan babu yadda za a yi maslaha addini ta cika wa amma masalihu duniya fa hiya tabi'atu fil haqiqati li masalihi ad amma maslaha ka zo magana maslaha ta duniya to ita bisa gaskiya alal haqiqa ta giri ne akan maslaha ta addini babu ta yadda za a yi maslaha ta duniya ta samu idan ta addini ba tabbata ba da abinda duk wanda yake son maslaha to ta duniya ta samu ya samu abinda yake so abinda zai amfane shi a duniya to ya gyara addininsa idan maslahar addini ta tabbata to shikenan maslahar duniya ma sai ta samu fala nuhiyannahu hayatan tayyiba sai kaga Allah ya maka baka rayuwa mai kyau mai dadi ya ce famanin faratat alaihi masalihu dinihi duk wanda maslahohin addininsa suka kubuce masa suka tarwatse masa suka rabu da shi wa ta alai ya neme su ya rasa fa masalihu dunyahu adya'u wa adya'u to maslahar addinin sai ta fi zarta ta fi ɓace masa maslahar rayuwar duniyarsa sauraka ka duk ake yi kuma duk abinda ake ta faɗa shine a gyara mu gyara tsakaninmu da Allah idan muka gyara tsakaninmu da Allah to shi ma Allah subhanahu wata'ala sai ya kyautata mana rayuwa alkawarinsa ne alkawarinsa ne man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falannuhyiyannahu hayatan tayyibah inda za ka yi imani ka yi aiki na kwarai Allah ya yi maka wannan alkawari wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana idan dai har za ku yi nemi gafarar Allah ku tuba su koma gare shi to zai jiyar da ku daɗi zai jiyar da ku daɗi wani alkawarin sa ne wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما الذي دي فقال أمانا إيه هكا مكي كرنسا ومكي كرنسا دائم الله فقلت نفيها مصر كوني مغافر وبنجزم قال الله إيه بيوان غافراني شوف لي فين دكوكي كوني إيه مغافرة زي توب زي كرأتو بمكو إني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى inda za ka yi imani ka koma ga Allah ka yi aiki na kwarai to Allah zai gafarta maka to ka nemi gafararsa shi mai yawan gafara ne in kuka koma ga Allah yursilis sama alaikum bidarara sai ya maku ruwan sama ya saka muku da ruwan sama ma maku mai yawan zuba ku samu damana mai amfani mai albarka ku yi noma ku cika rumbunanku da abinci cika sto-sto ɗinku da abinci ko a rufe boda ko a bude boda ba za ku koka ba abincin ku a ciki amma in za a bude muku bododin sama da ƙasa ba ku koma kun ji waɗannan abin ba ba ba abin da za ku samu irin can duniyar da za a ba ku in dai ba ku koma kun tabbatar da sunnar ubangiji ba wani ita ce sunnar allah a cikin musulmi kamanta da kafiri shi kafiri sunnar allah a kansa shine ya buɗa masa duniyar فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون sauraka su sunnar Allah game da kafiri shine in an masa wa'azi an gaya masa gaskiya ya bijire sai Allah ya buɗa masa komai amma faran da ya danke shi ba zai ji da daɗi kai kuma musulmi da kai imani da Allah in ka bijire sai Allah ya kuntata maka domin mai domin ka dawo an fahimta domin ka dawo saboda ka kai gata ake maka dan wani zai ce a ah, to kun ce ayyukan istighfari kafirai amerika da ingila istighfari kuke yi suke da kaza kaza a kaza a cana ba ga cana nan ta yi kudi ba ta yi kaza kaza kaza istighfari kuke yi ce a ai Allah ce falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay amma ka jira kaga sanda Allah zai kama su sai kuma Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yafsikun saboda ka ita maslaha ta addini maslaha ta rayuwa ta duniya ba ta samuwa sai an samar da maslaha ta addini don haka duk wanda yake san maslaharsa ta adduniyar sa ta gyaru to ya gyara addininsa ya kyautata sa da Allah subhanahu wata'ala zai ga abin da zai bashi sha'awa zai ga abin da zai daɗaɗa masa a rayuwarsa ta duniya to shine malam yake cewa sanya wannan wato makauniyar zuciya wato soyayya a cikin zuciya to yana sa ka rasa maslahar ka ta duniya da ta lahira domin wannan abin da ka sa a zuciyarka zai ci karo da maslaharka ta addininka in ko maslaharka ta addininka ta samu matsala to maslaharka ta rayuwarka ma ta samu matsala sai ce alhamis an anna afatud dunya wal akhirati asra'u ila ushaq as-suwari أن آفات الدنيا والآخرة أسرع ila أشاق suwari من النار fi يابس الحطب وتو wato abinda zai lalata duniya da ya lalata duniya ya lalata lahira ya fi gaggawar zuwa ya fi gaggawar samuwa ga ushaka suwari masu wannan makauniyar soyayya ga abubuwan da suke so fiye da abin da zai wato wuta za ta haifar na lalacewa na lalatawa idan ta samu kanta cikin kirai ya eh, kirari wato barnar da wannan makauniyar bege take yi wa masu yin wannan makauniyar soyayya ya fi makau ya fi barnar da wuta take yi idan an kunna ta cikin kirare yadda za ka kunna wuta cikin kirare shi kenan ruwa ce za ta yi ta yi karuwa za ta yi har sai ta cinye su kurmus sun zama toka to barnar da wannan makauniyar soyayya take yi wa mai yinta a duniyarsa da lahirarsa ta fi barnar da wannan wuta take a cikin waɗannan kirare wa sababu zalika ma da yake dalilin haka kuwa annal kalba kullama qaruba min al-ishq wa qawiya ittisaluhu bihi ba'uda min Allah zuciya duk sanda ta yi ƙara kusantar irin wannan makauniyar soyayyar to alaƙa ta da wannan abin da take so da soyayyar sai ta ƙara ƙarfi ta yi ta ƙarfafa to alaƙar kuma na ƙarfi tana ƙara nisantar Allah zuciyar tana ƙara samun alaka mai karfi da wannan abin da take wa makauniyar soyayya to kuma alaƙarta da Allah tana kara ja da baya fa ab'adul qulubi min Allah qulubu ushaq suwar zukatan da suka fi kowace zuciya nesa da Allah zukatan da suke da irin wannan makauniyar soyayya fa idza ba'uda al qalbu min Allah faraqathu al min kulli nahiya to duk sanda kuma zuciya ta ne kai nisa daga barin Allah duk sanda zuciya ta nisanci Allah to waɗannan cututtuka da wannan barnar kuma za su kewaye wannan zuciya ta ko'ina daman inda kake samun kariya da kake samun kariya shine daga Allah subhanahu wata'ala kana kusantar ubangiji kana kuma samun kariyarsa yayin da kake nesa daga ubangiji to kariyar nan tana ƙara barinka da zarar ka zanto baka da kariya makarai daga Allah to fa duk wani abin da ya dirka ko ka ya cinye ka ba abin da zai kare ka daga wannan wa idza ba'uda al-qalbu min Allah faraqathu al-afatu min kulli nahiya da duk sanda ya nisa daga Allah to dan ɗaya kuma yake buɗa masa hannayensa yana baro Allah shi dai yana taho taho taho taho sauraka yana tahowa dan sai rungume shi wa man tawallahu aduhu wastaula alaihi lam aluhu wa balan wa lam yada azan min yumakkinu isaluhu ilayhi illa awsalahu to duk wanda kuma ya fada hannun makiyinsa shedan Allah na ba ya ga mana haza hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakum min al-jannati fatashqa أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله يجاوى النبي آدم تندوك شند إنساس الجنة ألا نورا مسا إبليس إن هذا wannan الجنة da ka gani makiyinka ne da matarka kakka kuskure fitar da kai daga aljanna zaka wahala sannan Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa zurriyar annabi adamu alaihi salam shi afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwa rike iblis da zurriyar ta sauran shaidanu yan uwansa ku rike su masoya ba ni ba bi'sa lizalimin badala wa hum lakum adu alhalin su makiyanku ne kuma ku zanto su ne masoyanku ba ni ba Allah ce bi'sa lizalimin badala kir da wannan canji da wannan musanye da azzalimai suka yi wa kansu to yayin da ka bar Allah shi kuma shaitan ne makinka zai bude hannu kana zuwa sai ka je ya rungume ka to ka yi tunani me me ba zai faru gare ka ba ka shiga hannun makinka wanda daman yana binka a guje kana gujewa. Sun kana gujewa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن wala ta تجد أكثرهم شاكرين haka yi rantsuwa gaban Allah sai ya zo wa ɗan adam ta damansa ta hagunsa ta bayansa to za ka zai rika zumka duk wata hanya alheri zai zaune maka ita ya hana ka binta to sai yanzu kuma ka rufa mushi a guje ka nufo inda yake to shi ne ya ce malam ya ce idan ya riga ya samu kanka ya yi nasara ya mamaye ka to fa ba zai taƙaita ba wajen cutar da kai ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليك إلا أوصله وانا أبدا زي نبي تتدك لكم سياي مكة وتتتاد زي إيه مكة سيئة سياي مكة فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده ثم كي ذاتو ذاتو يردى مكي انت يين سرع كنت وأحرص الخلق على غيه زو يردى wanda ya fi kowa kwaɗayin ya batar da wannan zuciyar kuma ya nasara a kanta ya fi kowa kwaɗayin ya lalata wannan zuciyar kuma ya nasara a kanta me kake zaton wannan me kake zaton zai faru da wannan zuciya wa da minhu waliyuhu sannan kuma wanda yake masoyin wannan zuciya kuma ya yi nisa ya zama nesa aka nesance shi ومن لا wala falaha ولا فلاح surura illa إلا من wa وولايته aka nisanci wanda zuciyar nan ba za ta samu rabauta ba ba za ta samu sa'ada ba arzikin lahira arzikin duniya da lahira ko kuma rabauta a lahira ko farin ciki ba za su samu ga wannan zuciya ba sai ta hanyar kusantar Allah subhanahu wata'ala da kuma jibintarsa to kuma yanzu zuciyar ta yi nisa ta bar Allah ta shiga hannun shaidan to ashe kaga duk mutumin da zai sanya makauniyar soyayya ta wani abu mace ko namiji ko wani abu ne ya yi rinjaye a zuciyarsa to fa wannan mutum shi fi kowa kusantar lalacewa shi fi kowa kusa da ya lalace dukkan wani abu na barna sai ya fi samun sama da kowa mala yace at-thalithu annahu idza tamakkana min al ya cika to alhamdulillah za mu kwana anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu wanda kuma muka yi na kuskure Allah ya kai mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh